kwanaki 48 cif tun bayan da Isra'ila ta fara kai muggan hare-hare a yankin Gaza na palestinu. amma rahotanni da ke fitowa daga yankin tun daga ranar talata da yamma laraba har zuwa jiya alhamis na nuni da cewa sojin na bani yahudu fa sun tafka mummunan asara tare da rasa wasu daga cikin motoci ko kuma tankokin yakin su da kuma irin manya-manyan bindigogin su har ma kuma da hasaran wasu daga cikin sojojin su da suka kwanta sannan a rahotanni da ke fitowa daga yankin yanzu kamar yadda gidan wani talbijin ya nuna ɗazu kaga wannan guri da ke nuna bulu dinnan shine inda dakarun na bani yahudin isra'ila suka yi ƙawanya wato suka yi zobe domin su rutsa falasɗinawa a tsakiyar shi arewacin na gaza to amma fa rahotanni da ke fitowa ta yankin haka don fa ba wai daɗi yake musu ba don na zuwa musu da mummunan sakamako har ma wai ikirari suke cewa wai suna da iko da yankin na gaza amma kaga rahoton rahotanni na nuni da cewa ba karamin asaran tankokin yakin su suke ba saboda an ga tankokin yakin su da dama a shi wannan yanki na arewacin Gaza wato shi yanki na arewacin Gaza yana da yawa wato a bangarori daban-daban inda aka ga tankoki da kuma motocin yakin su da kuma irin manya-manyan bindigogin su na artillery an ga suna ci da wuta kuma wani mai sa ido wadda ya lura shi ma a jiya wato alhamis an yi ta fita da ambulance ambulance wato wasu ambulance sun yi ta shigowa kuma suna fita daga shi yankin na gaza suna kuma komawa cikin isra'ila din so dama shi wannan yanki na gaza din ko a baya ta sha yunkurin ta mamaye shi yankin na Gaza kawai bin karfin ta yake kuma ko yanzu idan ta ce za ta ci gaba da mamaye wannan yankin wannan din ba karamin mummunan sakamako za ta samu ba duba da cewa su dama sojojin su ba wasu jajirtattun sojoji ba ne irin da zaka danganta su da irin kwararru ko kuma jajirtattun sojoji marasa tsoro irin sojojin Russia ko Koriya ta Arewa kai in ka ma tsaya ka duba sojojin Amurka ma sun fi isra'ila jajircewa su sojojin isra'ila sun fi kwarewa ne wajen kamar sa checkpoint bincike irin a shigo cikin angwannin falasinawa a fito da mutane ana dai walakanta su haka sun fi kwarewa a wannan sai kuma abu guda da isra'ilan kowaye dole ka taka mata birki shine iya yaƙi ta sama wannan ɗin ta iya yaƙi ta sama don a duniya dai in faɗan sama ne tsakanin ita da amurka ba san waye zai zo na ɗaya ba ta kware sosai amma kuma yanzu a yankin na gaza yadda dakarinta na ƙasa suka kutsa kai to babu dama jiragenta na yakin su zo su harbo makamai zuwa shi yankin na gaza saboda irin mukan makamai da take amfani da shi a yankin indi har ta ce za ta sake harbo su to fa ba karamin barna zai yi masojojinta ba shi kuma wannan ɗan um, hoton da kuke kallo shi ma ɗazu ne na gani a wani gidan talbijin da yake nuna gumurzu da ake bugawa tsakanin dakarun gwagwarmayan falasɗinawa na hamas da kuma dakarun sojin isra'ila a wannan report din ya nuna an kona tankokin yakin isra'ila da dama saboda haka wannan din fa bai zo musu ta wuta ta kwanaki hudu a yakin isra'ila da hamas karon farko tun soma yakin sama da mako bakwai a gaza ta soma aiki Not long before the truce was due to take hold, smoke could be seen rising up. Wakilar BBC ta ce kafin lokacin zagaita wutar an ga hayaki ya turmuke a sama daga hare-haren Isra'ila a Gaza da kuma karar atilari. Isra'ila dai ta fara kai farmakin ramar gayya a watan da ya gabata bayan harin Hamas inda ƙungiyar ta yi garkuwa da 'yan Isra'ila sama da 200. karkashin yarjejeniyar hamas ta saki yan isra'ila sha wato za ta saki yan isra'ila sha uku cikin waɗanda ta kama da misalin karfe biyu na rana a kogon gmt qatar wacce ta jagoranci yarjejeniyar ta ce za a kuma saki fursunonin falasɗinawa da ake tsare da su a gidajen yarin isra'ila a yau juma'a isra'ila da hamas dai dukkaninsu sun nuna cewa dakatar da hare-haren na ɗan lokaci ne Shugaban hukumar ba da agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya Philip Lazarani ya bayyana irin walhalun da ya ce ba za a iya kwatanta su ba a Gaza. Ya ce tsagaita wutar za ta kasance wata dama ta isa ga fararen hula a yankin arewacin ƙasar. Karuwar shigar da kayan agaji wato zuwa Gaza na cikin wani bangare na yarjejeniyar da Katar ta jagoranta. Just hours before the temporary ceasefire, Mr. Lazarini said his agency was ready to receive. wakilin bbc ya ce kafin tsagaita wutar mr lazarini ya ce hukumar a shirye take ta karbi tirelolin kayan jin kai sama da 150 a rana ba tare da matsala ba masar ta ce za a shigar da lita dubu ɗari da talatin na man diesel da kuma manyan motocin iskar gas a kullum a kwanakin da aka dakatar da buɗe wutar magajin garin shalawa na kasar belgium ya yi allah wadde da yadda aka lalata wasu kaburburan yahuda 85 ɗaya daga cikin makabartan birnin tare da sace wasu abubuwa paul magnet ya kira al'amarin da kyamar yahudawa ya ce bangaren makabartar yahuda ne kawai abin ya shafa belgium dai ta samu karuwar rahotannin nuna kyamar yahuda tun bayan barkewar yakin isra'ila da hamas a ranar 7 ga oktoba To kuna shan labaran duniyan ne daga sashen Hausa na BBC. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya ce har ba tauraron ɗan Adam na leƙen asiri da ƙasarsa ta yi a kwanan nan wani tabbaci ne na ta na kare kai. Mr. Kim ya yaba masana kimiyyar ƙasar kuma wani bikin liyafa da aka gudanar yau Alhamis, wato a ranar Alhamis. Firimiyan ƙasar ya ce tauraron ƙarin ƙarfi ne ga sojojin wato Koriya ta Arewa. na iya kaiwa ga kowace wato ga kaiwa kowace ƙasa hari a duniya tauraron da aka kaddamar a wannan makon shine yunkuri na uku da gwamnatin Pyongyang ta yi kuma ya biyo bayan ziyarar da Mr. Kim ya kai Rasha a watan Satumba inda shugaba Putin ya yi taimaka taimakawa ƙasar. Cibiyar da ke sa ido kan kare haƙƙin ɗan adam a Haiti ta ce za ta dakatar da ayyukanta na wani ɗan lokaci saboda abin da ta kira hatsarin da ke tattare da ma'aikatanta. shugaban cibiyar da ke nazari da bincike a kasar ya ce wasu gungun masu aikata laifuka ne ke kai masu hari ya ce bayanin da ya fito daga wani jami'in su da kungiyar ta yi garkuwa da shi sama da makonni biyu ne mr gideon ya ce rahotannin cibiyar sun nuna alakar da ke tsakanin laifuka da siyasa da kuma tattalin arziki a haiti lamuran tsaro dai sun tabarbare a haiti tun bayan kisan da aka yi wa shugaban kasar shekaru biyu da suka gabata inda kungiyoyi masu aikata laifuka ke kere wato ke rike da sassan ƙasar. To labaran duniyar kenan daga sashen Hausa na BBC. tun madalla yanzu kuma sai rahotanni kuma kamar yadda watakila kuka ji tun a labaran duniyar yarjejeniyar tsagaita wutar da aka kulla tsakanin isra'ila da hamas ta kwana hudu a gaza ta soma aiki Wani ne lokaci na farko da aka cimma irin wannan yarjejeniya tun bayan fara rikicin kimanin makonni bakwai daga isra'ila har hamas sun tabbatar da cewa yarjejeniyar ta dan wani lokaci ce ga karin bayanin da wato buhari muhammad fage ya haɗa mana wannan yarjejeniya dai an kai ruwa rana kafin a cimma ta tsakanin bangarorin biyu cikin ta har da musayar waɗanda duka bangarorin ke rike da su a matsayin garkuwa da fursunoni rundunar sojin isra'ila ta ce an sanar da 'yan uwan mutum goma sha uku da aka zaɓa za a saki daga gaza su zama cikin shiri ta ce jami'anta da suke jan ragamar tattaunawa da 'yan uwan waɗanda aka kama sun sanar da su cikin nutsuwa da kwanciyar hankali wannan lokaci ne mai wuya da tashin hankali a wajen isra'ila musamman ma 'yan uwan waɗanda ake tsare da su a gaza in ji rundunar ta ƙara da cewa lokaci ne mai sarƙaƙiya da ba za a iya cewa komai ba har sai an ga abin da ya faru Isra'ila ta ce yayin wannan yarjejeniya za ta girke dakarunta a ko'ina a cikin zirin Gaza, kamar yadda Tal mai magana da yawun Benjamin Netanyahu ta bayyana. Muna jajirta kan manufarmu domin cimma manufar wannan aiki. Dole sai mun kawar da ikon Hamas. Ba za mu sake jura rayuwa kusa da 'yan ta'adda ba. Wannan hukunci ne ba kawai da gwamnati ta ɗauka ba. Hukunci ne da ƙasar mu ta uh, ɗauka. Isra'ila ta ce samun iko da arewacin Gaza shine matakin farko na wannan dogon yakin, kuma tana nan tana shirin ɗaukar mataki na gaba. Ta ce an haramta wa mutane zirga-zirga daga kudancin Gaza zuwa arewaci a yayin wannan yarjejeniya. Haka kuma ba za a ƙyale motocin agaji ba daga kudanci zuwa arewacin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana fatan wannan tsagaita wuta. za ta zama matakin farko na samar da zaman lafiya mai ɗorewa a yankin iyakar Isra'ila da Lebanon. rahoton buhari muhammad fage kenan to game da tsagaita wutar a gaza al'ummomi da dama na fatan wannan yarjejeniyar ta zama sila samar da zaman lafiya mai ɗorewa a yankin muhammad kaddam sadiq isa mai sharhi ne akan al'amuran da suka shafi gabas ta tsakiya kuma ibrahim isa ya tuntube shi akan yadda yake kallon wannan yarjejeniyar to wannan yarjejeniyar za ta ba wa bangarorin guda biyu damar sararawa na 'yan kwanaki ta fuskar kowane kalli irin riba za a ce ko kuma asara da ya samu a cikin waɗannan kwanaki sannan kuma zai ƙara ba wa farar hula daman gujewa bangaren da ake ta buɗe wutan sosai musamman mutanen da suke ta gudu daga bangaren arewacin